Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Don Allah a tambaya mana masana wace ƙasa ce ko al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya? Masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji maimacin tambayar nan kan dalilan kasashen Mali da Burkina Faso na shirin kulla yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma ƙasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance. Masu tambayar idan an tuna su ne Baban Mamman bandi da Tasu'u unguwar Tudu da Magaran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yakin Nima da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To bari mu fara da ansar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu baɗi kwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Salamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na Malam Adamu Shamuwa, mazauna Nijar ga tambayar ku nan wacce kuke so ku san cewa a wace ƙasa ce al'ummarta suka fi ɗaukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi da kuma inda ake da ƙarancin tsawon lokaci wajen azumi to a takaicin takaitawa dai ina iya ce muku cikin ƙasashe 195 da muke da su a duniya a ƙasar da aka fi kokonci al'ummar al'ummarta suke ɗaukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce ƙasar Iceland, saboda ƙasar Iceland darenta mafi yawa shine a samu awa uku hudu zuwa biyar baya wuce haka. To kamar a wannan shekara da muke ciki a awa biyu ne ma suke samun dare to kaga kenan in haka ne a cikin awa ashirin da hudu in ka kiyasta za ka tara cewa suna wajen awa ashirin da biyu? suna azumi uh, saboda uh, darensu awa biyu ne kacal to Uh, ƙasa kuma wacce za mu iya cewa mafi ƙaranci uh, shi ne mu ce ƙasar south africa a afirka ta kudu saboda nan ne inda ake samun awa goma sha ɗaya a ƙarƙari awa goma sha biyu ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faɗuwarta to tun da yake a musulunce, ƙa'idar ita ce a yaushe alfijir ya keto keto alfijir nan ake dakatar da cin abinci sannan ko faɗuwar rana da wannan ake aiki a yi buɗe baki to a maganar al'umma sai in ce maka Allah cikin hikimarsa akwai a waɗannan mutane da suke wakan a tsibirin wakan ko tsaunukan wakan wani a gari ne kusan za a ce wanda yake a kan dutse ne mafi yawancinsa a ƙasar oman So kuma rana takan hudo ne karfe goma sha ɗaya sannan kuma ta faɗa karfe biyu da rabi to kaga kenan a nan abin da ake samu shine awa uku da rabi kuma mutum ya sha azuminsa ya je iya abin da Allah ya ɗiba masa kenan tunda yake ana ƙididdiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faɗuwarta to sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku ƙarin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa kamar da na ambata muna da musulmi wajajen biliyan biyu dubu miliyan dubu biyu a duniya to wasu ƙasashen kuma misali idan ka je wajejen su alaska za ka tara cewa ranar gata nan ne ma babu ba dare ga baki ɗaya to watakila zai burge ku kusan su kuma waɗannan mutanen da babu dare a wajensu ya suke yi to abinda suka yi shine suna kiyasi ne suka ɗauki ƙasar saudiya musamman ma makka sai zamana suna amfani da lokacin makka ne lokacin da ake buɗe baki a makka su ma lokacin suke buɗe baki lokacin da ake suhur a makka su ma a lokacin suke sahur nasu to amma kuma a wani abu wanda yake da kyau ku sani shine a yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa goma sha uku ana azumi a saboda yanayin da ke faruwa a baɗi ma a samu awa goma sha uku ba abubuwan sukan caccanja ne dangane da a yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya a rana sai mu tarar cewa yanzu misali in muka dubi ƙasar indonesiya ka ɗauki ƙasar kenya ka je kaman pakistan karachi da ko kuma new delhi a ƙasar india za ka tarar cewa azumin da suke yi baya wuce awa sha uku da 'yan mintoci zuwa sha hudu to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so ya yi kama da tali in ka dubi ƙasar ita saudi arabia ka dubi dubai ka dubi irin su qatar da egypt a kusan da najeriya nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni goma sha uku ne ko tsakanin sha uku ko da sha hudu idan ya yi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa goma sha biyar to abin da nake so ku fahimta shine babu e, lokaci wanda za a ce shine kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi faransa sukan yi awa goma sha shida zuwa goma sha bakwai haka in ka ɗauki london a ingila su ma sukan yi awa goma sha shida zuwa goma sha bakwai to haka nan kuma a wasu ɓangarori na jamus su ma za ka tara sukan yi awa goma sha bakwai to wannan shi ne abin da yake faruwa a duniya ina amsa tambayar ku a daidai shine iceland ita ce ƙasar da take da mafi tsawon lokaci na azamtan ah, azumi ah, inda ake samun awa ashirin da biyu ah, in kuma an samu lokaci watakila ya dan koma baya awa ashirin da ɗaya zuwa awa ashirin to haka kuma al'ummar da suke azuminsu cikin sauƙi su ne mutanen wakan na oman wanda yake su azumin su baya wuce awa uku da rabi saboda haka yanayin wurin su yake hudowar rana da faduwanta awa uku ne da rabi to da fata ɗan kaɗan da na sama muku zai ɗan ƙara muku haske a kan yanayin lokuta na azumi a faɗin duniya na gode. Sai kuma ansar tambaya ta biyu game da daɗa ƙaurace ma Faransa da kuma karkata zuwa ga Rasha da ƙasashen Mali da Burkina Faso ke yi. Ga kashi na ɗaya na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Profeso Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya ce. da mali dai da burkina faso a ƙasashe ne maƙota kuma rainan faransa suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan alka'ida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki Ah, ita kuma faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe ah, suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu sannan wa'annan gwamnatoci da ah, suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin turai suna eh, alaƙa ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to ƙasashen suna fama da wannan tashe-tashen hankalin wannan shi ya sa suka yi alaƙa da eh, rasha kuma su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan eh, ita rasha domin ah, su kawo eh, galaba su ci galabar wannan yaƙi a misali a ita yanzu burkina faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na baya-bayan nan kusan wani 'yan alka'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato ɗaya bisa hudun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alka'ida don haka yakin yana fitowa yana matsowa kamar zai kwace ƙasar wannan ya sa suka neman mamaye ƙasar mm. to alakar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren faransanci a koyar da rasanci har kuma a ce an canza kudin faranshi wannan frank da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya ma'ana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi nan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan. Ina ga ko da ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya mm, raguwa ta mutu domin me domin ita ai faransa yadda tawa kasashen da tawa mulkin mallaka ta rike su ne kam. To a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Farfesu Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na Kwalejin Horas da Malamai ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Jihar Adamawa, Najeriya, sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa, Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.